أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ko su ne suka halarci sammai da ƙasai haba kawai dai ba sa sakankan Allah shi ne mahalicinsu domin da sun sakankance da haka da sun kaɗaita tashi kuma da sun yi imani da manzansa.